Daga nan Tehran, Radio Hausa, VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum hausa radio bih ne kuka kamo daga nan birnin tehran a shirinsa na rana na yau litinin muhammad abul bauchi ke muku sallama da fatan an wuni lafiya to ga jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da suka hada da labaran duniya shirin ko kun san labarin wasanni da kuma kiɗe-kiɗen iraniyawa to waɗannan dai su ne da dan allah shirye-shiryen da za ku ji a shirin namu na yanzu da fatan za ku kasance tare da mutum daga farkon su har zuwa ƙarshen su to yanzu kuma sai a gyara zama inda za mu fara da shirin nan na kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 23 ga watan nuwamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da bakwai ga watan rabiu thani na shekara ta 1442 hijira gamariya masu ware ko kun san cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau wato 23 ga watan nuwamban shekara ta 1974 babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya samar da wasu ƙudurori waɗanda suka buƙaci a kafa ƙasar palestine mai cin gishan kanta wannan koya biyo bayan taron da ƙungiyar ƙasashen larabawa ta gudanar ne a shekara ta 1973 inda taron ya amince da kungiyar kwata 'yancin kan palestina ta plo ta zama kungiya ɗaya tilo mai wakiltar al'ummar palestino bayan haka na majalisar ɗinkin duniya ta amince da kungiyar ta zama mai wakilci da ke sanya ido a babban zauren majalisar ɗinkin duniya kuma mai wakiltar palestino har ila yau majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci plo ta bi hanyoyin da suka dace domin mayar da palestinawa da suke waje zuwa ƙasarsu amma kasantar cewa isra'ila tana samun goyon baya ne kai tsaye daga amurka da sauran manyan kasashen turai kungiyar plo ba ta iya taɓuka komai wajen mayar da falasɗinawa a cikin ƙasarsu ko kuma mayar da falasɗinu ƙasa mai cin gishin kai ba masu ko kun san cewa shekaru 210 da suka gabata a ranar irin ta yau wato bakwai ga watan rabi'u thani shekara ta 1232 hijira kamariya babban malamin tafsirin qur'ani da adabin larabci da kuma fikihu abul faid hamdun ibn abdurrahman wanda aka fi sani da ibn hajj ya rasu an haifi ibn hajj a garin fas da ke cikin kasar maroko a halin yanzu ya yi karatu na addini a gaban manyan malamai a bangaren tafsirin qur'ani da ilimin fikihu kamar da kuma ya yi karatun ilimin adabin larabci bayan wani lokaci ya tafi aikin haji a can ya haɗu da wasu manyan malamai da suka haɗa da sheikh murtaza ansari inda a can ma ya karatu a gabansu a bangaren tafsiri da fikihu ibn hajji ya rubuta littattafai masu tarin yawa a lokacin rayuwarsa a bangaren tafsiri da kalam fikihu mantik gami da adabi da ƙarshe masu ware kuma san cewa shekaru 83 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 23 ga watan nuwamban shekara ta 1937 jagadish chandra bose shahararren masanin ilimin kimiyya ɗan ƙasar bangaladesh ya rasu an haife shi a ranar 30 ga watan nuwamban shekara ta 1858 a kusa da birnin daka da ke kasar bangladesh a halin yanzu ya rubuce rubuce masu tarin yawa a bangarori daban-daban na ilmomin kimiyya amma babban abin da ya fi shahara da shi a duniya dai shine kirkiro radio da kuma mikrofon da ya yi jagadish chandra bose ya rasu a ranar 23 ga watan nuwamban shekara ta 1937 a garin gridi na kasar india yana ɗan shekaru 78 a duniya. masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke nan birnin tehran a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon GMT da Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. madala yanzu sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda zan karanto muku. To da farko ga muhimman kanunsu. kafafen watsa labaran isra'ila sun bayyana cewa firaminista minista yahu ya gana da bin salman da kuma pompeo a asirce a saudiya firaministan habasha ya ba wa 'yan awaran tigray wa'adin kwanaki uku da su miƙa kai ko kuma su kasance fushin gwamnati hukumar kwallon kafa ta fifa ta haramta wa shugaban hukumar kwallon kafa ta afirka cup wato cigaba da gudanar da lamuran wasanni har na shekaru biyar To yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniya. Kafafen watsa labaran Isra'ila sun bayyana cewa Firaministan haramtacciyar kasar Isra'ila Benjamin Netanyahu ya tafi kasar Saudiya jiya Lahadi a asirce don ganawa da yarima mai jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman da kuma sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da ke ziyara a can. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya ce gidan radiyon kan da kuma radiyon sojojin Isra'ila ne suka bada wannan labarin. inda suka ce a jiya lahadin ne firayim minista yahu wanda yake samun rakiyar shugaban kungiyar leƙen asirin isra'ila mossad yossi cohen ke jawo wato suka isa kasar ta saudiya don ganawa da yarima da kuma ministan harkokin wajen amurkan har ya zuwa yanzu dai ofishin netanyahu da kuma ofishin jakadancin amurka da ke birnin kudus bugu da kari kan mahukuntan saudiyan ba su ce komai kan wannan labarin wajen tabbatarwa ko kuma kore shi ba wasu kafafen watsa labaran isra'ila sun ce an gudanar da ganawar na dai a garin niyam wani sabon garin da saudiya take ginawa wannan ganawar dai tana zuwa ne a daidai lokacin da 'yan kwanakin da suka gabata sakatar harkokin wajen amurka ya sanar da cewa yana da kwarin gwiwan cewa akwai wasu kasashen laraba da za su shigo sahun kasashen da suka kulla alaka da isra'ila sannan kuma a shekarun jiya ministan harkokin wajen saudiya yarima faisal bin farhan ya sanar da cewa saudiya na goyon bayan kulla cikakkiyar alaka da isra'ila idan har za a cika wasu sharuɗa har zuwa yanzu dai saudiyan ta ki amincewa da kulla alaka da isra'ila to sai dai kuma tun daga watan agustan da ya gabata ta fara barin jiragen saman isra'ilan suna wucewa ta sararin samaniyar ta zuwa wasu kasashen tekun fasha lamarin da ake gani a matsayin mafarin kulla alaka da haramtacciyar kasar firaministan kasar habasha abe ahmad ya bawa 'yan awaren yankin tigray na kasar wa'adin kwanaki uku na su mika kai ko kuma gwamnatin ta kaddamar da wasu sabbin hare-hare kan babban birnin yankin wato makele firaminista abi ya bayyana haka ne cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na twitter inda ya ce muna kiran ko da ku mika kai cikin ruwan sanyi cikin sa'o'i saba'in da biyu don kuwa halin yanzu an kai matakin da babu ja da baya yayin da yake magana kan wannan wa'adin kakakin sojin kasar habashan ya kirayi fararen hula da suke birnin na makele da su raba gari da mahukuntan yankin yana mai bayyana musu cewa idan har lamari ya kai ga hare-hare da baka babu sani ba sabo a nasu bangaren shugabannin jam'iyyar tigray people's liberation front wato mai mulki a yankin shugaban ya sha alwashin cewa dakarunsu za su ci gaba da tsayin daka da kuma tunkarar sojojin gwamnati da dukkanin karfinsu don kare babban birnin yankin yana mai cewa lalle sojojin gwamnati da su fuskanci turjiya mai tsanani wato matukar da suka dumfaro garin a wata sabuwar kuma majalisar ɗinkin duniya ta kirayi gwamnatin habashan da ta yi dukkanin abin da za ta iya wajen kare rayukan fararen hula da yakin ya ritsa da su waɗanda aka ce fararen hulan da suke garin na mekele sun kai dubu ɗari biyar da ashirin da biyar jakadan iran na dindindin a hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya kazim garib abadi ya ce shirin nukiliya na ƙasar iran na daga cikin shirye-shiryen nukiliya na duniya da babu nuku-nuku ko kuma wani ɓoye-ɓoye a cikin su sannan kuma shine shirin da ya fi fuskantar bincike da kuma sanya ido kansa mr gari abadi ya bayyana haka ne cikin wata hira da ya da wata kafar watsa labarai ta iran inda ya ce iran ita ce ƙasar da ta fi ta fitowa da shirye-shiryenta na nukiliya don duniya ta gani don kuwa iran ita ce kasar da ta fi fuskantar sanya ido da kai bincike masu bincike na hukumar wato kula da makamashin nukiliya na duniya yayin da kuma yake magana kan sanarwar da kasashen turai da suka sanya hannu kan yarjejeniyar nukiliya da iran a shekara ta biyar kuwa jakadar na iran ya ce biyo bayan yadda amurka ta ci gaba ta yi gaban kanta wajen ficewa daga yarjejeniyar babu wani abin da waɗannan kasashen turai din suka yi face dai magana ta fatar baki a cikin sanarwar da waɗannan kasashen da na turai su uku wato ingila faransa da kuma jamus suka fitar sun buƙaci iran da ta gaggauta yin watsi da wannan mataki wanda kuma da kuma gaggauta dawowa cikin aiwatar da cikakken nauyin da ke wuyanta na yarjejeniyar nukiliya bayan fitar da wannan wato sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran ta bakin kakakinta sa'ib zade ta yi watsi da wannan matsaya ta turawan to masu saurari kada dai a sha'afa labaran duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan hausa radio bioh a nan birnin tehran hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta haramta wa shugaban hukumar kwallon kafa ta afirka kaf ahmad ahmad gudanar da harkokin gudanar da wasanni na kwallon kafa har na tsawon shekaru biyar bayan samun sa da laifin rashawa da cin hanci da kuma wasa da dukiyar hukumar kamfanin dillancin labaran social press ya ce kwamitin da'a na hukumar ta fifa ne ya sanya wannan haramci wa mr ahmad din da ya ce ya same shi da laifin cin amanar aikinsa ba da wasu kyaututtuka ba bisa ka'ida ba da kuma amfani da matsayin da yake da shi yadda bai dace ba a matsayinsa na shugaban hukumar ta caf an fitar da wannan hukunci akan mr ahmad din ne dai wanda kuma shine mataimakin shugaban hukumar ta fifa a matsayinsa na shugaban hukumar kwallon kafa ta afirka a daidai lokacin da yake ci gaba da yakin neman zaben neman a sake sa a wa'adi na biyu na shugabancin hukumar ta caf wanda ake ganin wannan hukuncin zai iya kawo masa cikas a wannan buri da yake da shi an jima da yana zargi misa ahmad din da aikata ba daidai ba lamarin da ya jima yana musantawa misa ahmad din da dan shekaru tun a duniya kuma dan kasar madagascar ya zama shugaban hukumar ta kaf ne dai a wata shekara ta 2017 sojojin gwamnatin kasar yaman tare da dakarun sa kai na kabilun larabawan kasar sun harba wasu makamai masu linzami a kan kamfanin mai na aramco a dusa na birnin jidda tashar almasira daga birnin sana'a ta bayar da rahoton cewa a kakakin rundunar sojin kasar yamma din brigadier janar yahaya sari ya faɗi a safiyar yau cewa a wani mataki na mai da martani kan kisan kiyashin da masarautar ali sa'ud take yi a kan al'ummar kasar yaman jirgin safiyar yau litinin da sun harba wasu makamai masu linzami samfurin quds 2 akan wata cibiya da kamfanin mai na aromcon ya ce wannan mataki da ke zuwa a matsayin martani ga ramuwar gayya wanda yake zuwa daidai lokacin da masarautar ali sa'ud din ke ta kara zafafa hare-harenta akan al'ummar kasar yaman tare da kashe mata da kananan yara brigadier janar sari ya ce muna kiran mutanen garin na fararen hula game da ma'aikatan kamfanin na kasashen ƙetare da su cewa waɗannan muhimman wurare domin kuwa suna daga cikin wuraren da hare-haren mai da martanin al'ummar ƙasar yaman kamar kotar saudiyan zai shafa to ƙarshen labaran duniyan kenan To labaran duniyan kenan kuka saurara daga nan Hausa Radio BOH a nan birnin teheran Yanzu kuma sai mu je ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda za mu fara da shirin nan na labarin wasanni. Labaran wasanni. matasa sauran masu sha'ar wasanni da motsa jiki assalamu alaikum mu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na labaran wasanni shiri ne wanda a cikin sama mai kawo muku mamman labaran wasanni da suka shafi kashen nahiyar afirka yankin asiya da kuma nahiyar turai da fata masu ya sun tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bana su haraba na kamanta na di a bisa faifai. To madalla ya zo bar mu shiga cikin kwarar shirin za mu fara yada zango a nahiyar Afirka mu za ku ji cewa fitaccen dan wasan kwallon kafar nan na kasar Gabon Emery Obama Yang da sauran tahorinsa sun kwana a kasa a filin sojoji a sama na Banju na kasar Gambia. bayan da hukumomi suka ki amincewa da shaidar da suka bayar na gudan da suka yi da ke nuna cewa ba sa ɗauke cutar coronavirus su dai 'yan wasan na gabon sun yi birnin banju ne domin halartar wasan da za su buga da tsohorinsu na kasar gambia a ci gaba da wasannin da ake bugawa neman gurbi a gasar kwallon fashin kofin nahiyar afirka da za a yi a nan gaba gabon ta hallasa gambia da ci biyu da ɗaya a wasan da suka buga a baya a nasa bangaren fashin dan wasan obama yang ya faɗi cewa an tsaye su a filin sokan jiragen sama na birnin banju har na tsawon sa'o'i shida kuma an rike kuma ana rike da takardar shaidar shigar fice wato passport ɗinsu babban attajirin nan na najeriya ozo ujo kalu wato yana shirin siyan kaso mafi tsoka na hannayen jarin kungiyar kwallon kwata arsenal kuma zai dawo da wasu wasannin da ake bugawa zuwa haɗaɗɗiyar daular larabawa a ci gaba da gasar kwallon kafa cin kofin zakarun nahiyar afirka da ake bugawa a ranar 27 ga watan nuwamban da muke ciki ne za a buga wasan karshe wato final tsakanin kungiyar kwallon kafa ta zamalek da al'ahali dukkan su da ke kasar masar a cewar wasannin kwallon kafa na neman gurbi a gasar kwallon kafa cin kofin nahiyar afirka da ake bugawa a makon da ya wuce an buga wasanni 24 tsakanin rukuni 12 an yi kunnen doki tara an yi nasara bakwai an kuma zura kwallaye 46 a dukkan wasannin da aka buga baki daya a wannan makon ne a gwada gasar tsere na marathon a birnin kaduna garin gwamna a tarayyar najeriya inda ɗan ƙasar kenya nan john mururui buru ya zama zakara gasar gudun fanfalaki na duniya aka yi a kaduna a bangaren tseren kilomita 21 Umar Yunus wakilin Magarangis na jihar Plateau ya mana bitar yadda wannan gasa ta tsaye ta gudana ga kuma abin da yake cewa. tseren da ake wa lakabi da kaduna marathon wanda aka gudanar ranar asabar da ta gabata tsere ne na kilomita 21 gwamnatin jihar kaduna ce ta hada wannan tsere kuma ta gayyato mutane musamman ma 'yan guje-guje da tsalle-tsalle daga kasashen afirka da dama to su ma 'yan guje da 'yan guje-guje da tsalle-tsalle na cikin gida Najeriya an gayyace su kuma dukkaninsu sun halarci wannan tsere sai dai 'yan Kenya su ne suka yi kaka gida a tseren domin kuwa su suka lashe tseren a John Mburu shi ne ya lashe eh, matsayi na farko a rukunin maza inda ya yi gudu a cikin sa'a ɗaya da minti hudu da kuma daƙiƙa biyu mai bi masa philip taurus shi kuma ya yi gudu a cikin sa'a ɗaya da minti hudu da daƙiƙa saba'in da takwas sai kuma joseph kiptanwe ya zo matsayi na uku wanda ya gudu a cikin sa'a ɗaya da minti biyar da kuma wasu daƙiƙoƙi a rukunin mata ma labarin bai sauya ba domin kuwa 'yan kenyan ne su ma suka lashe karen mayo ta yi gudu a cikin sa'a ɗaya da minti goma sha biyu da daƙiƙa arba'in da uku ta zo matsayi na ɗaya sai kuma chaptoki wetik wacce ta zo matsayi na biyu a cikin sa'a ɗaya da daƙiƙa da minti goma sha biyar da kuma daƙiƙa ashirin da shida ta uku ita ce lilian kemeno wacce ta gudu a cikin sa'a ɗaya da minti goma sha biyar da daƙiƙa talatin da biyu an ba da tukwici ga waɗanda suka lashe wannan gasa ta tsere wanda ya zo na farko mace da namiji an ba shi tukwicin dala dubu goma na biyu kuma sun samu tukwicin dala dubu bakwai yayin da na uku suka samu tukucin dala dubu biyar a 'yan najeriya su ma sun fafata wannan tseren inda suka lashe tukuci daban-daban a wannan tsere shine karan farko da aka yi a jihar kaduna amma dai akwai wasu jihohi a najeriya da su ma a baya sun gudanar da irin wannan tseren kuma in ce sun zama da shi al'ada suna gudanar da shi kowace shekara musamman ma jihar lagos da kuma jihar edo to ita ma jihar plateau ta taba gudanar da wannan tseren kuma gwamnatin jihar ta ce za ta ci gaba da gudanar da tseren duk lokacin da hakan ya samu hukumar guje-guje da tsalle-tsalle ta duniya ta yi amanna da wannan tseren na kaduna marathon 'Yan wasan afirka sun yi zarra a jadawalin 'yan wasan damben boxing na shekara ta 2020 da muke ciki inda aka zaɓi 'yan wasan afirka sha uku da suka fito daga asalin ƙasashen afirka inda isaac okoro shine a saman tebur a jadawalin daga cikin 'yan wasan da aka zaɓa daga nahiyar afirka cikin mutane hamsin da suka fito daga ƙasashe daban-daban na duniya akwai 'yan najeriya takwas sai kuma ɗan ƙasar gini guda ɗaya sai senegal uku sai kuma ɗan ƙasar kamaru guda ɗaya to masu saurare gan lokacin da aka ɗibar ma shirin ya kawo jiki ya zama wajibi in jalin zamu shirin a nan amma kafin na amma da wanda suka taimaka shi ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa muna gayyata ku zuwa shafin mu na yanar gizo wato wwwcb 1ng domin ci gaba da sauraron sauran shirye-shiryen da muke dauke da su a huta lafiya. to madala aminu kiya waɗanda bai nisa ba don kuwa zai gabatar mana da shiri na gaba wato shirin na kiɗe-kiɗen iraniya wanda kuma shine shirinmu na ƙarshe a yanzu kiɗe-kiɗen iraniyawa haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe na Iraniyawa da aka yi su a lokaci daban-daban domin samun nishaɗi da fatan zai ƙayatar da ku. To a yau ma muna ɗauke da sabuwar waƙar ce da wani mawaƙin na ƙasar Iran mai suna Hadi Zinati ya gabatar da yake masu iya magana na cewa waƙa a bakin mai ita tafi daɗi sai a gyara zama domin a saurari waƙa daga bakin mai ita. شمم که از رفتن تو به سوزم رفتی بی من ای بی وفا تو چه آورده ای به روزم بی خبر رفته و خبر از دل بی بیقرارم نداری آتشم میزند این تب عاشقی said a gaida hadi zinati a cikin wakar da ya gabatar mana da fatan masu ware sun amfana kuma sun nishadantu kuma ta kayatar da su kuma a nan jalin zamun shirin sai a wata sadarwar za ku ji mu dauke da wata sabuwar wakar kuma za a iya ci da biyan shirye shiryen mu a shafin mu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng to madalla da haka muka kawo ƙarshen dukkan abubuwan da zamu gabatar muku amma da yake ma dan sauran lokaci ga wasu daga cikin kanun labaran duniya da kuka riga da kuka saurara kafafen watsa labaran isra'ila sun bayyana cewa firayim minista netanyahu ya gana da bin salman da kuma pompeo a asirce a saudiya firaministan habasha ya ba wa 'yan awaran tigray wa'adin kwanaki uku da su miƙa kai ko kuma su fuskanci fushin gwamnati hukumar kwallon kafa ta fifa ta haramta wa shugaban hukumar kwallon kafa ta afirka cup wato ci gaba da gudanar da lamuran wasanni har na shekaru biyar da masu rari da aka maka lokacin dukkan abubuwan da za mu gabatar muku sai kuma da idan Allah zuwa an juma a mu na dare inda za mu sake kasancewa tare da ku da wasu sabbin shirye-shiryen kafin na madadin dukkanin waɗanda suka kuka ji muryoyinsu ni da na kasance tare da ku nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.